واتبعوا في هذه لعنه ويوم القيامه بئس الرفد المرفود sai Allah ya bi su da tsinuwa da kora da nisantarwa daga rahamarsa a nan gidan duniya tare da abin da ya same su na hallaka da nutsarwa cikin teku. kuma ya haɗa musu da kora da nisantarwa daga rahamarsa a lahira wannan abin da ya faru da su na haɗuwar tsinuwa guda biyu da azabar duniya da lahira ya yi muni